eh to yanzu dai abin da ake ciki kwanaki yau kamar kwana hudu haka da ta shude mun ji labari cewa an zo wani kauye a nan mafa local government wani kauye sunan shi a jiri an yi aure da wani wasu matan kuma an yi gaba da su kuma yau kamar kwana uku a can maza bana can munguno akwai wani kauye sunanta shuwaram mutane sun ga matan a wajen kuma an riga an fada 'yan tsoro cewa an gan su a waje kaza. Kamar me aka ce maka game da ɗaura aure da 'yan matan? Kazan suna da wajaje da yawa. So an raba su wajaje wajaje wajaje. A jiri ina jin kilomita kamar kilomita saba'in ne tsakaninta da Maiduguri kuma an hangi su a can Shiwaram kusa da Manguno maza bana. To yanzu abin da ake ciki kenan. A ina aka ɗaura auren da su a gaban mutane ne ko kuma a ɓoye ne? a boye ne tsakanin su aka aka yi auren amma mutane za su ji labari kuma za su gamsu sannan sai kuma me kuka ji kuma kun ƙara jin wani bayani wanda bam sani ba eh yanzu haka dai yake alhamdulillah yan tsoro suna aikin su an tura sojoji da yawa ana nan ana neman su amma ina jin da yake ba sa so a samu rashin rayuka game da a fita game da wajen a fito su yi ka fito na fito saboda kar a cikin harbi 'yan matan nan su rasa rayukansu ina jin sojojin suna ɗan doka lokacinsu wajen neman wannan matan ina jin abin da ake ciki kenan amma yanzu haka alhamdulillah an tura sojoji da yawa sun shiga mun gansu suna wucewa ana a kan ana neman su. Jihar da take da dokar ta ɓaci ya ake ake irin wannan tafiya mai tsawo haka kuma babu sojoji ko jami'an tsaro ko komai a tsakanin. Eh yanzu kamar da ka fada tsakanin Chibok da ita shiwaran wajen da aka hangon su kusa da maza bana akalla akal kar kilomita dari uku dari uku da hamsin. Dari uku da hamsin. Yanzu babban matsalan da dari eh, zai kai kilomita dari uku ko kuma dari uku da hamsin. Hmm. Babban matsalan da muke fuskanta wajen samun gallaba akan wannan matsalan da muke samu a najeriya musamman ma a jihar borno shine rashin amfani da kimiyya da fasa'a wajen yakan wannan bala'in da ta same mu